kamar Maimuna ɗin nan. Aisha ta yi godiya tare da shan alwashin neman su. Aisha ba ta wasa da duk hanyar da ta ji an ce in ta bi za ta ƙara samun kusanta da mijinta, matsawar ba hanyar saɓon Ubangiji ba ce. Komai na 'yan gata ankul ya haɗa mata, wani gatan ma sai da suka yi garin Sokoto. Dama gida ya kama mata a cikin makaranta. Kwanan su biyu a hotel ya sa ana ta gyaran gidan sai ka ce gidan shi. Kaya ya sa aka siyo aka shirya gidan tamkar sabuwar amarya. ya zuba mata komai sabo ga kayan wuta har da laptop ɗinta sabo ya shirge mata abinci shi ma sai da ya kwana a gidan sannan suka je ya buɗe mata account tamkar kada su rabu lokacin da zai tafi Aisha har da kuka ya samu dai ya lallashe ta tare da yi mata nasihohi sannan ya tafi ta koma ciki tana kallon falon yanda ya tsaru ta shiga bedroom ɗin ta faɗa kan gado duk yawan uncle ta dame ta ita dai a rayuwa ta gode wa Allah don ba ta isa ta ce ga abin da uncle ya yi mata ba a tsawon rayuwarta a gidan shi. Ta sani uncle rainanta yake burin shi kullum ya faranta ranta, ya ji daɗi da ita. Ya fidda ta tsara a cikin ƙawayenta. Uncle ko da wasa bai taɓa yunƙurin ɓata mata rai ba. Ko ta ko ina abin da take so shi za ta ci, shi za ta sha, shi za ta sa hannun iyayenta. Ta kula ko gurin auratayya ne burin ga ta shiga nishaɗi. Shi yasa ita ma koyaushe ba ta da burin da ya wuce mishi biyayya. tare da neman hanyoyin ji da shi daɗi daga ni'imar da Allah ya mata. Kafin ya isa gida sun yi waya kusan sau goma, shi ya kira ita ma ta kira. Shi kan shi bai san ya yi kewarta haka ba sai da ya kwana biyu shi na sauran matan da a ce tana nan da yau ita ce da shi. A zuciyar shi Aisha daban ce, yana santa, tana kula da shi, tana da baiwar da ba duk mata ba. In yana kusa da ita yakan manta da duk wata ‘ya mace a duniya. Addu'a kullum yake mata, Allah ya sa ya sada ta da rahamar shi duniya da lahira. Haka dai ta dangana ta rungumi karatunta ka'in da na'in. Jummai da Hadiza kuwa duk sun miƙa lamarinsu ga boka, ko in ce dan tsibbu. Jummai kam yanzu ta yarda malamin nan zai share mata hawaye. Da Aisha ta jima tana sa ta zubarwa, ta gane hakan ne lokacin da ta tankari alhajin da maganar son ya yi mata ginin da ya jima yana son mata a cikin gidan. Daga baya ya share zancen. Alhajin bai musa ba ya ce zai sa a auna gurin. duk dai da cikin gidan ne. Malamin ya ce ta haɗa da ladabi da biyayya, don haka yanzu wani sabon ladabi ta samo. Hadiza kam ta fi ga magungunan mata irin waɗanda ke saka maza fitina. Gashi ta ƙware gurin iya jan hankalin namiji. Takan zuba mashi cikin ruwa ko abinci in ya ci kuma ta zo da salon tana jan hankali. Ba za a iya haƙura ba don haka sai ta sara mashi kuɗi. Haka za ya ba ta sannan ta yarda su yi auratayya. Wa iyazu billah. Hadiza ba wai kyakkyawa ba ce. amma irin matan nan ne waɗanda suka san kan shawo kan maza ta hanyar fisgar su ta iya kwarkwasa sosai shi kanshi ya so a ce Aisha ce ke mishi irin salon jan hankalin da Hadizan ke mishi tuni an soma ginin Hajiya mai gini ne za a yi shi mai tsari shi kanshi ba zai ce ga dalilin da ya sa ya ƙuƙe kan cewa sai an yi ginin cikin ƙanƙanin lokaci ba Hadiza ta dame shi da son sanin wanda zai shiga ginin sai ya ce mata mai rabo yau kimanin kwana sha huɗu kenan Aisha dai a makaranta har yau bata saba da kowa ba kasancewar ta mara saurin sabo ga ta miskila bata cika sakin fuska ba ran da ta cika kwana hudu ranar ta ne muna kawar anti nafisa zuwa yanzu sun saba sosai in ba ta da lakta can takan je ta sha hirarta maimuna wayayya ce ta gaske tana ganin aisha ta ga cewa aisha ta yi mata tana koyar da ita salo salon yadda za ta yi da kanta da mijinta kai har da yarda za ta dinga yi wa mijinta magana tafiya da dai sauransu wani kunun aya da Bino da cikui da take bata mara shiga sai madara ga wata gumba da take dama ta da madarar shanu Aisha da kanta ta ji tana sha'awar mijinta. Yau kam da ta je yin sha ta yi ta ce, Anti Maimuna onkul baya kusa gashi kina ta bani waɗannan abubuwan. Sai su dame ni fa. Maimuna ta ce, ke ba ki san yadda za ki jawo hankalin shi ya zo gare ki ba ko? Nan ta shiga tsara mata yadda za ta yi. sannan ta ba ta garin bagaruwa ta ce ta rinƙa tsarki da shi in ta ji ranar zuwan nashi kafin ya iso yanzu haka da take kwance kan gadon ta kusan karfe goma ta san yanzu yana gida gaban laptop domin lokacin kwanciyar shi bai yi ba ta shiga murza wayar ta shi take nema jim kaɗan layin ya shiga ya fara ringin muryar shi ce ce baby ta ce na uncle yaya kake ya ce lafiya lau kefa ta ɗan rinsa idanu ta buɗe sannan ta ce ina cike da kewarka Ya cire gilashin idon shi tare da matsar da laptop ɗin Aisha ni ma haka. Ta ce ai kai kana da wasu matan. Ya ce baby ba sa min rainon da yake min. Ba nan asiri ba ne koyi da su ke da banci. Wannan satin fa da ganna al'amura ne suka yi min yawa. Da kuma tunanin kada ki ce wannan uncle ɗin ya nace min. Ta yi 'yar dariya cikin kista sannan ta ce uncle ɗina kenan. Kana ganin inda za ka zo kullum za ka gundure ni ne? Cikin mamakin taya baby sai ina ga tamkar ba ba. Baby da baki iya gaya min yadda kika damu da ni ba. Da zarar abubuwa sun yi sauƙi za ki ganni. Ta ce to sai da safe. Ya ce zan zo miki cikin mafarki Kenji ta ce sai na ganka. Sai ta samu kanta da sumbatar wayar tare da saurin kashe wayar. Sautin kis ɗin ya da don kunnen shi ya ratsa dukkan jikin shi. Haƙiƙa ta saukar mishi daga sala yana jin ba za ya iya ci gaba da aikin gaban shi ba. Dole ya rufe komai ya tashi. ita kuwa juyi ta tana jinjina ma ƙoƙarin da ta yi ta in a gaban shi ne duk da anti maimuna tana ba ta ƙarfin gwiwar ta rinƙa mishi hakan ba za ta iya ba washe gari wuraren karfe shida lokacin ta fito daga lakca don ranar uku da mintuna suka shiga ta buɗe gidanta ta shiga dama ta riga ta yi abincinta magariba kawai za ta yi sannan ta ci zamanta kenan sai ta ji ana ƙwanƙwasa mata gida ta je ta buɗe wasu 'yan mata ta gani su uku suka nuna mata wani gida kusa da nata Ga gidanmu nan, mun ce ne bari mu shigo mu gaisa. Cikin fara'a Aisha ta ce ku shigo ta matsa suka shiga. Abinka da wayayyun 'yan boko nan suka sake ita dai ta je ta yi sallah ta ba su abinci suka ci har suna santi. Nan suka sanar da ita sunayensu Salaha da Amina, Kiristar kuma Linda 'yar Kaduna ce. Su kuma biyun nan Sokoto suke, su ma kwas ɗin da take yi shi suke yi. Tana zaune dai ta ma kasa cin abincin don ba ta sake da su sosai ba. Su ne dai suka yi tamkar dama sun santa Sai ta ji ana bugun gida, ta kalli agogo. Cikin zuciyarta ta ce to kowa ne ne kuma? karfe bakwai da rabi. Ta fita tun kafin ta buɗe ta ji ƙamshinsa. Cikin hanzari ta buɗe tare da cewa uncle tafiyar dare? Jawo ta ya zuwa jikin shi ya rungume tare da faɗin I miss you baby. Ta amshi jakar hannunsa zo mu je uncle kai kaɗai ne? ya ce ni da jabir ne sai da na kai shi masauki sannan na yo nan. A nan ne magariba da isha'i suna shiga falon sai yana kallon 'yan matan da ke zaune. Fuskar shi da alamun tambaya. Ta ce maƙotana ne suka shigo don mu ta dube su ga ankul ɗina. Nan suka shiga gaishe shi kafin suka miƙe suka ce sai da safe Aisha Mustapha ta ce na gode. Ya zauna nan ta shiga rawar jikin kawo mishi wannan da wancan. Shi kam duk inda ta bi kallon ta kawai yake yi yana son ta. Yana cin abincin suna hira tana mishi mitar zuwan zaton da ya yi mata. Ga shi bata mishi wani abu na musamman ba. Ya ce shi a ita ce ta musamman din shi. Cikin kwanaki ukun da ya a Sokoto ya kuma yarda Aisha ce kurum ta dace da rayuwarsa. Haka ya taho da kewarta ita ma tana kewar shi. Haka abubuwa suka yi ta faruwa lokaci ya dinga zuwa yana wucewa. Ankul yana ziyartar Aisha duk bayan mako ɗaya ko biyu. Kwatsam, wannan zuwan ya same ta tana fashin sallah kuma ranar ta fara. Da ƙyar ta lallashe shi ya kwana biyu tare da gamsar da shi ta hanyar wasu 'yan dabarun nata. Wani sabon al'amari tun daga lokacin sati na hudu kenan rabon shi da Sokoto. Sannan wayar ma yanzu ba kamar da ba kullum uzuri yake bata wai abubuwa sun mishi yawa. Gashi ana gyaran gida. Daga baya ma in ba ita ce ta kira shi ba shi kan baya da lokaci. Abin ya suma ba wa Aisha tsoro. Nan gefe kuma ga wata matsala da ke damunta motsi cikin take yi. ta sa rai ya zo ta shaida mishi amma shiru suna dab da fara jarabawa abin ya matsa mata don haka ta kira Nafisa ta shaida mata anti Nafisa ta ce baki gaya ma uncle ɗinki ba Aisha ba ta son saurin tona cikin ta nata ganin gaske ne uzuri ya yi wa uncle yawa ne shi yasa har yanzu bai zo ba ba za ta yi saurin kai ƙarar shi ba ta ce abubuwa sun yi wa uncle yawa ba na son na gaya mishi za yi tare hankalin shi ya ce zai bar aikin gaban shi ya taho Nafisa ta ja tsaki wani abubuwa ne suka mishewa baya Baya ga komai da ya tsaida ya shiga harkar yi wa Jummai gini. Gabanta ya faɗi ta ce gini kuma Nafisa ta ce bai sanar da ke ba kenan. Aisha ta ce ya ce min dai yana gyaran gida. Nafisa ta ce to ai gyaran kenan. Jummai ya fafara ma gini irin kuɗin da yake narkarwa a ginin sai kin gani. Yanzu ya gama kayan da za a zuba ma daga China za a yi odar su. Aisha ta ce to Allah ya sa alkhairi. Nafisa ta ce awo ke baki ji haushi ba. ta ce to in na jima anti Nafisa yaya zan yi tsaki Nafisa ta kuma ja ke tafi fatan ke dai san miji ya yi miki yawa ba ki iya ganin laifin shi Aisha ta yar dariyar ta kai ce sannan ta ce to in ma na ga laifin shi mai ganin laifin za ya maganta min Nafisa ta ce shi kenan mu dai mun ga laifin shi gidaje nawa gare shi cikin katsina da kewayenta ya maida ta wani mana za a tsaya barnar dukiya kin san Allah mu da Hajiyar mu sun ji haushi harkokin shi ma fa ya ƙi ya mai da hankali, sai ka ce yau ya soma gini. Aisha ta ce Allah ya kyauta ku yi haƙuri kada su yi fushi da shi. Tamkar Nafisa da shiga ta waya ta daddoki Aisha don haushi. Ta kula Aisha ba za ta taɓa ganin laifin shi ba, don haka sai ta canza zancen da cewa, ki je asibiti mana. Aisha ta ce ni ma tunani na kenan. sai kuma na gani ba ciwo cikin ke ba kuma ba wani guri ne ke min ciwo ba a jikina sai na je na ce likita ina jin motsi Nafisa ta ce kin ji irin haukan naki ba ki je ki yi wa likita bayani in ya so a yi miki scanning a ga me ke damun ki in ba ga komai ba a koma Islamic Aisha ta ce shikenan zan je ki gaida min su hajiyar mu Lamo ta kwanta tana tunanin me ya shiga kan uncle ne dan kawai yana yi wa Jummai gini sai ya share ta za ta ce kada ya yi wa Jummai gini ne ba tare da ta gansu ba Haƙiƙa ranta fa ya ɓaci, sai dai ba ta son ta nuna ma 'yar shi ne. Ta kira wayar shi abin al'ajabi ya ki ɗauka, har sau uku. Sai ta tura mishi da ta cewa in ta mishi laifi ne don Allah ya yafe mata. sa ya saka ta cikin damuwa, don Allah yaushe zai zo. Saƙon na isa sai kiran shi har tana murna ga ta sulhu za ya nema. Sai kurmin ya ce ke kin fa matsa min da yawa. Ban cika son mace mai jarabar tsiya ba. Duka duka yaushe ne ban zo ba, na shekara ne. kin dame da dan Allah na kira na in na matsa zan neme ki da kaina kan Aisha yayi matukar daurewa bakinta yana rawa ta ce yi hakuri uncle ni ma ba wai na ce ka zo bane na zata na maka laifi ne shi yasa tsaki ya ja kafin ya kashe wayar wannan lamarin ya farge ta Aisha sosai baiwar Allah ranar sai dai bacci barawo amma bata rintsa ba makotanta su kansu cikin kwanaki sun fuskanci tana da damuwa ko da suka tambaye ta sai ta ce musu ba ta jin daɗi ne Anta Maimuna ma ta matsa mata da sansanin damuwarta amma Aisha sarkin zurfin ciki ta yi ƙememe ta ce zuwan jarabawa ne yanzu suna karatu ba dare ba rana Anta Maimuna ta ce to Allah ya taimaka cikin haka ne Aisha ta samu ziyartar asibiti inda ta samu ganin likitan mata bayan ta gama mishi bayani ya tambaye ta ko tana da ciki ne ta shaida mashi ita kan ba ta da komai don haka ya buƙaci ta kwanta kan gadonsa na likitoci don yi mata scanning bayan ya gama bai ce mata komai ba sai da ya fitar da sakamako ya dube ta kina da miji Aisha ta ce eh ya miƙa mata sakamakon tana buɗewa idanuwan tana sauka kan EDD ta maimaita kalmar a fili EDD kuma ta dubi likitan ta ce kana nufin ciki ne da ni ya ce wata bakwai ta zaro idanu tare da ɗora hannunta kan marar ta sannan ta ce likita ka kuwa duba sosai Ya eh, ɗan murmushi. A katin ki na ga cewa ke ɗalibar mu ce amma kin kasa gane kina ɗauke da ciki. Kina nufin ko kaɗan ba ta alama da kika gane kina ɗauke da cikin. Aisha ta girgiza kai tare da cewa ina al'ada duk wata sannan wata bakwai ɗin da kake magana na yi ɓari lokacin wata uku. Ya zuba mata ido yaya abin ya faru wancan lokacin. Ta ba shi labarin a takaice ya ce to wankin cikin da ba a yi miki ba shine dalilin da ba a wanke dan ba. Allah ya sa za ya taka doron ƙasa sai dai za a iya kasancewa watannin cikin ya koma baya. Yanzu dai cikin ki wata bakwai da sati ɗaya. Jigum Aisha ta tana tunanin wannan lamarin na Ubangiji. Lalle wannan shine mafi girman abin da ya fi bata mamaki. Iyaka tsawon rayuwarta. Sannan ta yi murna mara adadi. Kuma ta san wannan labarin in ta ba an shi zai kawo ƙarshen rashin jituwarsu. ko ta ce fushin da yake yi da ita, wanda ba ta san salar shi ba. Ta ja wayarta ta shiga neman shi da galo ɗin shi har sau biyu tana rurin tana katsewa bai ɗaga ba, haka MTN ɗin shi jikinta ya yi sanyi, amma duk da haka sai ta daure ta kira Seltin ɗin shi. Dab da za ta katse ya ɗaga gabanta na faɗuwa ta yi sallama. Reɓa ce amsa sallamar kafin ta yi magana ya ce wai lafiya ne? Ta ce a dama ina son mu yi magana ne. ya katse ta da cewa ba da lokaci sannan ya tsaki ya kuma kashe waya. Aisha ta zabga uban tagumi nan take kanta ya shiga sarawa. Kuka mai ƙarfi ne ya kwace mata. Ta yi shi har ta gaji babu mai lallashi. Aisha ta zama tamkar wata zarariya wa za ta tankara da matsalar ta. Zuciyarta ta ce mata Ubangijinki. Ranar ko kwana ta yi kan sallaya tana kai wa Allah kukanta. Zuwa safe ta ji ɗan dama kuma ta yanke hukuncin har ma cikinta batun cikin jikinta dama ubangiji shine ya ɓoye kayan shi ko Nafisa ba za ta faɗa ma ba haka ta ci gaba da rayuwarta cikin makaranta Jummai kuwa ta samu yadda take so da ta ce kaza za ya yi mata gini ko an gama an kuma dankara kaya na iyayen kuɗi sannan ta shirya walimar da ta gani ta fita suka shige ita da Subi da Sufi sai gefen mai gidan hakan ya yi matuƙar tunzura Hadiza nan ta tada bala'in cewa ba za ta yarda ba rigimar ta kai su ga manya inda alhaji ya ce tun da ya yi wa jummai dole ne sauran matan ya yi musu dole ya sa aka bige gefen hadiza da nashi da na jummai na da aka yi wa hadiza nata amma Aisha dama ko ƙasa da sama za su haɗe ba zai mata wani gyara ba ya dai sa an rage falon an bar mata ɗan ƙarami ya zuba mata tsofaffin kujerun falon rashin kunyar da Hadizar ta mishi lokacin ya isa sakinta Soma ya isa sakinta, sai dai barin da ta yi ne yasa ya bar ta ko Allah zai sa ya kuma samun wani rabon daga gare ta, dan shi ya yarda har ga Allah ciki ne kuma ya amince cewa barin ta yi. Irin kuɗin da ya kashe lokacin da suka zo da batun barin suna da yawa, sannan sun hana shi zuwa asibitin a cewarsu ba sai ya je ba. Daga ƙarshe ma da suka gaya ya matsa kan cewa zai je sai suka dawo da ita gida. Likitan da suka naɗa na ƙarya ya ci gaba da zuwa duba ta. Aisha tana matuƙar tausaya wa kanta don zurfin cikinta ya hana ta sanar da wani bari a tausaya mata. Don haka ta shiga rama ta koma sir sai nono sai ko cikinta wanda ya bayyana. Lokacin Anti Maimuna yi da Aisha ta sanar da ita matsalar ta amma ta ƙi. Cewa kurum take karatu ne don ba ta son tambaya ma ta rage zuwa gidan. Cikin haka ne suka samu hutu na kwana goma jal. Tamkar kada ta tafi Katsina amma ya zamar mata dole tunda ba ta da kuɗi duk sun ƙare. Komai nata ya yi ƙaranƙaf. Ta yi ta kiran Uncle a waya don ta sanar da shi a zo a ɗauke ta amma ya ƙi daga wayar. Abin ma ya daina ba ta mamaki ya shiga ba ta tsoro. Ba ta son kowa ya san halin da take ciki don haka ta ƙi kiran kowa ta nufi tasha. Sun iso Katsina biyar saura nan ma ta ɗauki shatar taksi zuwa gida. Har cikin harabar gidan ta ce ya shiga. Mai gadi na ganin ta ya buɗe get ɗin gidan. Tana fitowa Uncle ta gani tsaye jikin mota yana waya. Jabiru yana riƙe da jakar Uncle ɗin ta ofis da alama dawowar shi kenan daga ofis. Ya bi motar da kallo don ganin wane ne ya shigo masa cikin gida da taksi. Ran shi ya mugun ɓaci lokacin da suka yi arba da Aisha, sai ya ji tamkar ya hauta da duka. Nan take ya ɗauke kanshi daga kallon gurin da take. Ganin haka bai ba ta mamaki ba domin nata zaton ma za ya kore ta ne. Ta ciro kuɗi ta ba wa ɗan taksi ta saba jakarta tare da jan akwatin. Sai lokacin ta soma tambayar kanta wane gefe za ta nufa, domin gaba ɗaya fasalin gidan ya canza. Tana kallon shi ya nufi sabon ginin wanda take zaton shi ne na Hajiya Jummai. Ƙofar su ta da ta nufa duk da ta kula nan ma akwai 'yan gyare-gyaren da aka yi. Ta ja ƙofar a kulle take gam don haka ta shiga ƙwanƙwasawa. Jim kaɗan ta ji muryar ta bawa tana tambayar wane ne. Aisha ce ta ce ni ce ta bawa buɗe. Ganin Aisha sai ta hau sheƙe dariya. Dama ke ce haka? Ta taɓa baki. Ai yanzu ƙofar ki ta koma can ta nuna gefen gareji. Aisha ba ta gane ba, amma yadda ta ba wa ke dariya shi ne ya sa ta saba kayanta ta nufi gefen gareji. Sala mai ba fulawa ruwa ya nufo ta da sauri yana yi mata sannu ta amsa mishi. Ya ɗauki akwatin tare da cewa, ai hajiya an samu 'yan gyare-gyare ne a gidan. Suna isa ƙofar tana kulle, ya ce bari in amsa miki makullin gurin mai gida. Da gudu ya nufi sassan Jummai, ya samu mai gidan nashi yana shirin shiga wanka, inda Jummai ke ta faman ta shi tamkar ƙwai. Ya yi sallama sofi ta zo, menene? ya ce mai gida nake nema ta je ta sanar da shi jummai ta fito ta ce menene wanka zai yi ya ce ran ke daɗe zan amshi makulli ne na gefen gareji ta yi guntun murmushi sannan ta juya ya fito fuskar shi ɗaure hannun shi riƙe da makullin shi ka ba bata sakariyar yarinya kawai sale ya amsa ya fita daidai sanda alhajin ya ci gaba da cewa dan iskanci sai ta gama shigowar motar haya taxi har cikin na? jummai ta ta a baki wannan tsageruwar yarinyar mara kunya menene ma ba za ta yi ba ya katse ta da ɗaga hannu, saurara min tsagerancin me Baby ta yi miki. Nan ta tana da sharaɗin boka da ya ce kada ta yarda ta kushe Aishan a gaban shi. Yin haka za ya rinƙa lalata aikin dole sai ta saka Kista cikin lamarin. Aikin da Kista zai tafi ba da hassada ba. Don haka sai ta wayance da cewa ba ba kake nufi ba? Ya girgiza kai ni ban ce miki ya ba ba, kuma ba na son ina ma wata faɗa a dinga samun baki. Ta dafa shi mu je ka yi wanka mijina ni kaina ban zaci kana nufin bebinka ba ne, ina zaton so ya bace shi yasa Ni ko me Aisha za ta min na tsageranci yarinyar da magana ma bata dame ta ba. Ai, ita ce ta dawo? Lallai ina mata sannu da zuwa. Tsaki ya ja sannan ya nufi gurin wanka. Aisha ta buɗe kofa ta shiga tsayawa ta yi tana kallon ɗan tsukukun falon. su ne na da cikin falon sai ko TV. Ta tura kofar ɗakinta ta shiga duk ko'ina ya yi ƙura. Bata gaji ba ta tube ta shiga gyaran ko ina da falo ta soma. Har ga Allah ita waɗannan ɗakunan sun ishe ta. Ina laifi mutum mai zaman kabari ya samu ciki da falo a gidan duniya ai ya ishe shi rayuwa. Ta goge komai sai abin da ke bata mamaki shine bata ga kicin ba. Me hakan ke nufi? Ita dai ta sha alwashin ba za ta taɓa mishi zancen ba. Za ta fito da kayan girkin ta ko a kofar ɗaki ne ta saka risho ta yiwa wanka ba ta shafa mai ba saboda zufa. Ta zambala doguwar riga ta zo falo ta zauna. Yanzu matsalar ta yunwa, ta miƙe ta fita harabar gidan. Duk mazan 'yan aikin sun tafi gida sai baba mai gadi kurum. Ta isa gurin shi ta ce, don Allah baba duk su sula sun tafi ne. Ya ce, sun tafi hajiya kina son wani abu ne? Ta ce, biredi nake so da kayan ti. Ya ce, to bari a karɓo miki dama ɗari biyar ɗin kenan ta miƙa mishi. Gashi duk yanda ya kama ka sai mun ta koma ciki. Can ta fito don ta ga ko ya dawo daidai lokacin da aka so mu kiran magariba. Ya miƙo mata saƙon daidai lokacin da onkul ɗinta ya fito. ya bi ledar da kallo ita dai ta amsa ta juya bayan ta ce ta gode. Ankul ɗin nata ya bi ta da kallo tafiyar ta irin ta masu ciki. Ya raya a ran shi ya isa gurin mai gadi baba ina ka je ne? Ya ce hajiya na siyo ba kayan shayi, kayan shayi i, eh, in ji baba mai gadi. Ankul ya kaɗa kai ya nufi masallaci ran shi ɓace. Me yasa Aisha ke sha'awar wulaƙanta sha idanun duniya ne? Ɗazun taksi ta shigo mishi da ita har cikin gida. Yanzu kuma kayan ti kulli-kulli kamar gidan shi. Motocin shi nawa sannan shaguna nawa ke gare shi cikin plaza daban-daban. Ye fa! Ita kam ta samu ta jona ruwa ya tafasa ta shati tea ɗinta ta ƙoshi ta yi da ta kwanta dan ta huta. Sai dai maimakon bacci sai ta soma karanta matsalolin ta Tuni ta nemi bacci ta rasa don haka sai ta miƙe ta soma da yin alwala. Ta shiga kai kukanta ga Allah domin iyaka tunaninta ta shine kurum zai yi mata maganin dukkan wannan halin da ta shiga. Ankul ɗinta kuwa don takaici ya kasa cin duk kayan alatun da Hajiya Jummai ta shirya mishi. Zuciyar shi sai ƙara zafi take yi game da bebi Jummai ta san komai don tun lokacin da ta ji dawowar Aishan sai ta zuba rushi cikin kasko ta ƙara hantar nan mai cike da allurai. Shi sa zuciyar mai gidan ƙara zafafa, kamar yadda malamin ya tsara mata. Ta dube shi, mai gida na, wai me ke damunka ka ne? Ya ce wallahi Jummai Aisha ce ta bani haushi. Ta ce haba alaji." Me Aisha za ta yi maka ka ji haushi irin haka bayan ka sani cewa yarinya ce? Ka dai same ta ne ka nuna mata ba son shiga motar haya da Allah ya hore maka. Ya dube ta, to bayan nan ma, wannan ina fita sai na ga wai ta aiki Baba mai gadi siyan biredi da madaran ƙulli ɗibi, wannan cin zarafi. Hajiya Jummai ta ce lallai ba ta kyauta ba, amma ka mata uzurin cewa daga tafiya ta dawo. kai ita ma da rashin dabara take maimakon ta zo nan ta amshi abinci in tana jin yunwa ne ya ce girman kan nata zai bar ta ne ya sake yin kwafa zuciyar Jummai kar da murna ta ce to ka je can gurin ta dan yau ita ce da kai tunda tafiya ta dawo ya ce bar ta ba zan je ba ta haɗa fuska wallahi sai ka je dan ba na son shiga haƙƙin wani Allah ma ya sani ya ce kina korata ne ta ce a'a ni dai na fi son ko lahira mijina ya tashi daga cikin maza masu adalci ya ce haka ne za ta ci albarkacin ki ne zan je. amma ba don ita ba. Ta miƙe ta zo ta kwanta a bayan shi, na gode mijina, na san kai nawa ne daga duniya har abada. Tashi ka je bari na bi ka da abincin. Ya ce bar su kawai ya fita ta bi shi da kallo fuskar ta ɗauke da murmushin cin nasara. Ta san in yi arba da ita wani sabon haushin nata zai ji kamar yadda malam ya tsara mata. Yana da ta bugun ƙofa bata ji ba sai daga baya. Da sauri ta sallame ta nufi kofar ta buɗe lokacin ya cika tamkar zai fashe. Watan wani sabon salon wulakancin ne haka da kimar shi da komai a ce yana bugun kofa 'yan aikin gidan shi suna ji. Ya dube ta a zafafe. Watan kina ji na ina ta famar buga kofa kika min banza ko? Cikin sanyin murya ta ce ka yi hakuri uncle wallahi ban ci ba ina sallah ne. Ta kauce ya shige ya kalli falon ko ina ya taɓa baki sannan ya shiga bedroom din Zuciyar shi na zugi so kurum yake ga abin da zai yi faɗa a kan shi. Ta buɗe firij da nufin ta bashi ruwa amma sai ta ga wayan. Ta manta ɗazun nan ta gyara shi babu komai ciki. Ta dube shi, ya haƙuri uncle, ba da ruwa cikin firij." Ya katse ta, "Na ce na zo shan ruwa ne." Ta girgiza kai. Ya zauna kan kujerar madubi, ita kan gabanta ne ke ta faɗuwa. Ta cire hijabinta tana ninkewa, ya zuba mata idanu. Can ya ce, "Ke," da sauri ta dube shi, "Menene a jikinki?" Ta kallo cikin ta kunya take ji, ta ce mishi, "Ciki ne." da haka sai ta sunkuyar da kai tana ɗan murmushi. Da ƙarfi ya ce, "Da kefa nake magana." Ta dube shi cikin in'ina ta ce, shi ne dama nake ta ka ina son na yi maka bayanin baka saurare ni ba. Ya ce, bayanin me? Ya ci gaba da magana cikin ɗaga sauti. Kada ki ce min kina da ciki. Ta zaro idanu gabanta na faɗuwa ya ce, ko shi ke gare ki? Ta ɗaga kai ya miƙe da sauri, ina kika samo shi? Jin furucin shi ya sa ‘yan hajjinta juyawa, mai ankul ke nufi? Bata ankara ba sai ta ji ya takumi wuyan rigarta. Abinda zaki min kenan ko Aisha? ya dan tausasa murya, kin dai san zuwa na gurin ki na karshe kina haila ko? Muryarta tana rawa ta ce eh, amma bai san sanda ya ɗauke ta da wani wawan mari ba. Amma me ya hankaɗa ta kan gado kin cuce ni. Dan ina neman ‘ya'ya ido rufa shikenan sai a kawo min shege. Aisha kin yi kuskure yanzu so nake ki ga yin uban da ya miki cikin. Kuka take yi sosai tamkar ranta zai bata. Ina ma ta mutu ta huta da wannan bakin cikin. yace zaki za ki gaya min ko sai ranki ya mugun ɓaci. jin shi yake yi tamkar ya shaƙe ta ta mutu ya huta ya dube ta a zafafe ki ji nan kafin da safe ki yi ƙoƙarin sanar da ni ko wane ne ya miki wannan cikin ya juya fu ya fita tare da bugo ƙofar ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin mummunan zato ne wannan ankul za ya yi min ta ci gaba da kuka ya ma iya saurare ni yau shi ne har da marinta to ko dai ya daina santa ne shin dama haka ne maza ke yi To in haka suke yi me yasa ta baya yi wa ta haka? Ta tsorata da lamarin uncle bata san me zai mata ba. shigari cikin kishiyoyi, gara ta san nayi tun yanzu. Fitan uncle ta bawa ta miƙe cikin motoci domin tana laba tana sauraron duk hidimar da ake yi. Jin uncle zai fito ta ruga ta ɓoye da gudu ta nufi Hadiza tana faɗin. Anti na zo ki je, ta shiga rattaɓo mata duk yadda ta ji. Ta ce matar so har da mari ta sha, kin san ta daidai wandonsu na uwar ɗakin na makale. Ciki ta yi cin a makaranta, an zo a yaudare shi sai kuma Allah ya sa ya gane. Hadiza ta ce kai Tabawa, Tabawa ta ce na taɓa kawo miki wani labari daga baki. ka ga ba haka ba ne? Hadiza ta dafa ta ko sau ɗaya ba a taɓa haka ba. Tabawa lallai ki ce lokacin fitar wanda matsiyaciyar matar ya yi. Dama na fi jin haushin ta, sai in ji da waccan guzumar. Ta bar gani yanzu tana jin zare na bar ta dama in gama da wannan ne. Kai na ji daɗin wannan labarin, Tabawa zan baki goro da safe, amma yanzu bari in je gurin Ta'azuwan na zo in yi mata sannu da zuwa ne. Tabawa ta ce, kin yi daidai, tana ta ma san an sani. Lokacin da Hadiza ta shigo ta same ta tana kuka da sauri ta ƙaraso lafiya Aisha. Aisha bata ji shigowar Hadiza ba sai dai ta ji magana a kanta. Ta ce ciki na ke ciwo Hadiza ta ce sha to bari in kira Alhajin a waya. Aisha ta ce ai ya sani ya tafi ya zo man da likita. Harara Hadizan ta sakar mata shine zai je ya zo da likitan. Aisha ta daga kai Hadiza ta ce Allah ya sauke ta fita. Ta je gurin ba tana cewa ta Tabawa gaske ne ko labarin da kika bani? Tabawa ta ce me kika gani ke Hadiza ta bata labarin yadda suka yi. Tabawa ta ce to ke da kin zauna ne ta faɗa miki ko an ce miki kowa ma irin ki ne. Hadiza ta ce ‘yar iska ni za ta yi wa bariki ai muna cikin gidan ma, ma ga yadda za a kwashe. Shi kan fitar shi ke da wuya ya nufi sassan Jummai. Tana zaune tana tunanin kada dai ta tura shi ya je kuma komai ya daidaita su Kai ina ba zai yiwu ba. Domin ta yarda da malam ɗari bisa ɗari. Sai ko ga Alhaji ya shigo tamkar wani bijimin zaki. Da sauri ta miƙe Alhaji na lafiya. Ya zauna yana huci ta ce ka yi haƙuri ko menene. Ya ce wani haƙuri zan yi. Ya ci gaba wallahi ba zan haƙura da cikin da ba nawa ba. Jummai ta zaro idanu tare da dafa kirji ban gane ciki ba. Ya ce Aisha mana yarinyar nan zuwa na na ƙarshe gurin ta sallah na samu tana yi. Yanzu sai ga ta ta zo min da uban ciki don ina neman haihuwa. Shikenan sai a kawo min shege. Zufa ce ta shiga keto ma Jummai domin tana tsoron kada a juya a sake juyawa cikin ya zama nashi. Aiko da ta shiga uku. Ta jiyo tamkar ta zuga shi amma Malam ya ce mata babu wannan aikin. Aikin ta ba zai tafi da zuga ba sai da kissa. ta daure ta ce to Alhaji ko dai zuwan naka na ƙarshen ne ta samu cikin ya dube ta tana hailar ne za ta samu cikin Jummai ta kuma jan dogon numfashi ka dai ba a hankali ya ce ke ni fa ba batun hankali cikin wannan lamarin ta ce to ni ba na so ne ka ce za ka rabu da ita ga mamakinta sai ta ji ya ce bawa batun rabuwa amma sai na ji uban da ya mata wannan cikin shiru hajiya Jummai ta ilahirin jikinta kuwa rawa yake yi ta daure ta ce in ka samu wanda ya cikin tun da mu musulmai ne sai ka tuntuɓi malamai ya dube ta ke ce kika fi ni sanin yadda zan yi ta ce a'a ya ce ki bar ni na ki bar ni ya miƙe ya nufi gefen shi da kallo ta bi shi takan rasa gane kan shi wasu lokutan ita ma ɗaki ta shiga ta kira Karima aminiyarta don jin wani mataki ya kamata ta ɗauka don cikin nan ba ƙaramin firgita ta yi ba tsam ta miƙe ko jakar ratayawa ba ta ɗauka ba domin ta san babu ko taro a ciki ta nufi barin gidan tun kafin gari ya waye mata ta jihara Gidan Anti Nafisa ta yi nufin zuwa saboda yanzu dare ne. Da safe sai ta amshi kuɗin mota a hannunta ta nufi garinsu. Kafin ma ta iso babban titi ta samu mai mashin. Cikin mintuna suka isa gidan Nafisa. Sai da ya jira ta shiga ta amsa mishi kuɗin. Mamakin ganin Aisha ya hana Nafisa zama har Aishan ta dawo daga gurin mai mashin ɗin. Inda suka shiga ɗakin baccinta suka zauna bakin gado. Nafisa ta zuba ma Aisha idanu lafiya kuwa? Aisha ta nisa hawaye yana zuba daga idanuwanta. ta shiga rattaɓo ma Nafisa halin da take ciki da kuma wanda ta shiga yanzun nan. Baki Nafisa ta saki tana kallonta. Lamarin kamar almara. Ta ce shi da kansa burodin ya ce ba cikin sa ne. Aisha ta ce wallahi ya ma iya tsaya ya saurare ni balle ma ya san ga inda Ubangiji ya juya lamarin cikin. Nafisa ta ce ni ko na ji mamaki. Amma yanzu yanda za a yi bari in kira Anta Fatima. So